wata rana a nan sallallahu alaihi wasallam ya naɗa wani shugaba ya ce wasu sahabbai ga shugaba na rada muku duk abin da ya sa muku yi ku yi duk abin da ya ce ku bari ku bari sai ga ana masa biyayya ma kauniya sai ke so ya gwada imaninsu sai da aka je ce ayyo itace kafin ka ce mai an cika burin da itace sai ce a hura masa wuta aka hura wa itace wuta sai da wuta ta kama rangaranga sai ce a shiga kuwar daya sai aka rabu biyu wasu na to tun da har ya sa muka yi yo itace muka yadda muka yo ya ce a kunna wuta muka yadda muka kunna tun da ya ce a shiga a shiga mana wasu kan yi za su zo ce a'a ai abin da ya fito da mu ka ba annabi tsoron wutan ne ya kuma wani zai zo ya kunna wuta ya ce mu shiga suka ce to ai an ce annabi ya ce mu bi shi wataƙila an mun shiga wutan ma dai shi muka mu aka tsaya ana jarin ja wuta ta mutu ba dai shiga wutan nan ba sai da aka dawo gida aka ce ya rasulallah wannan shugaba da ka naɗa mana ka ce duk abin da ya samu mu yi mu yi to muna bin sa dai ana tafiya to da ya zo sai ya ce mu yi itace muka yi itace ya ce a hura wuta muka hura wuta ya ce a shiga muka tsaya Allahu Akbar Sallallahu alaihi wasallam kun shiga suka ce kun shiga ce da kun shiga ba za ku fita ba <laughs> Inna ta'atu fil ma'ruf الصبر والطاعة حق على كل مسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة yace da kun shiga ba za ku fita ba ana biyayya ne a kan shari'a wajibi ka ji wajibi ka bi cikin abin da kake so da wanda ba ka so matuƙar ba an yi umarni ne da saƙo ba idan ku aka yi umarni da saƙo to fala sam'a wala da'a ku ji ba balle ko mugun amma ba wannan ba shugabanninmu suna da haƙoƙi guda uku nasiha shawara addu'a duk da ka wajen shugaba yi masa nasiha tuna masa kujerar nan ba ta dindindin ba ce kujerar nan da ana dawwama a kai da ba za ta iso gare ka ba kujerar nan amana ce kujerar nan nauyi ne duk wanda ya shugabanci sai an zo da shi a ɗaura gaban Allah sai adalcinsa ne zai kwance shi ko tuna masa wannan sannan kai masa addu'a Allah ka ba shi iko ya sauke nauyin alƙawuran da ya ɗauka ko sa ya yi lafiya ya sauka lafiya cikin mutunci sannan kuma ka ba shi shawara inda ka ga cewa akwai rauni ka kuma taimaka masa ka karfafa shi inda yake akwai daidai wannan yana ƙarƙashin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku haƙƙin iyaye idan kana son ka ga musifa na samun ka kana so ka ga bala'i yana hawanka to ka saba iyayenka duk wanda yake sabawa iyayensa ko yake cin mutuncin iyayensa ko yake sa su kuka ko yake sa su bakin ciki ko yake sa su damuwa ko ya watsi da su ya gudu birni cikin fatara ya yi ɗan keken gida ya saka matarsa ya boyi bata ya saka uwarsa ya siyo matarsa a tamfa ingila ya siyo wa Eh, ya siyo wa wato babarsa mara kyau ya ɗaukaka darajar matarsa da ‘ya'yansa ya ƙaskanta iyayensa wallahi ba zai gama da duniya nan in ka ga bala'i yana hawan ka kana addu'a ya ki sauka in ka ga duk sanda ka nema aure sai an kada ka kai ko ba da kake sai an dinga cin kuɗin ku jiwa ku ya ka duba alaƙa da iyayen nan in neman kuɗi kake yi in maki ya kanka in ma yana kama ka baki yana kama ka duk alhaki ne na iyaye amma wala in ka samu kyakkyawan gamawa da iyayenka lafiya ka taka ƙasa da kyau addu'ar uwa ta mu duk addu'ar malaman duniyar nan idan babar ka ta tsine ma in duk gani na addu'a ake sama wala ce tasiri tuna malam juraiju shek juraiju walin juraiju aka yi shi kafin zuwa musulunci sai ya watsar da kasuwanci ya koma bauta saboda tsananin bauta da sallah har ya ƙaurace ya bar gari ya koma bayan gari ya yi hukka ba abin da yake sai sallah har saboda sallah ta ɗauke masa hankali ya daina zuwa yana gaishe da babu babu ta gaji ba ta ganshi ba aka ce ɗanki yanzu ai ya zama wali ya zama shehi ba ma ya zuwa ya gaishe ki ta ce to ni ba zan je gaishe shi baba ta taho ta same shi yana sallah ta ce jiraiju sai ce Allahumma Allahumma ummi wa salati Allah ga baba ga sallah wanda ya kamata ne ne sallah ta ko kula baba ta kai sallah ta buwa sai ci gaba da sallah ta sake cewa jiraiju ci gaba da sallah sai tafiya bayan lokaci ta dawo ta same shi yana sallah ta ce juraidu ya ce sallah ta ta buwata aka yi haka sau uku sai wannan ta fushi ta ce to wato kenan ka watsar da ta ce allah ina roƙonka ka haɗa shi da sharrin karuwa ba ne malami ba ne gabin malami haɗu da sharrin karuwa ya lalace ba ka aka ce ba a wani gari wani malami ya tara ɗalibai ana karatu to ta kawo za ta ce a maka makalla ga rawanin ka da kamar ta je a ɗaki ce ni a ba da ai ba hujja ce ni da kai akwai kuwa sai da ke littafin sa ta, yana bisa da zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ce rawanin ka da kamar ta ɗaki na je a kamar ka kawo ba wannan ne ya gama da mu ko ba rawanin sa bane na sai yana gida to shi ne uwarsa ta ce Allah ya haɗa shi da sharrin kawo wata muka tura ayi hisba suka ji suka operation suka kawo karuwai to akwai wani gabcejin ɗan hisba ƙarfan gaske an tattaro karuwai an ci kowane da su ka zo aka zube sa aka gidan hisba na zo na ce wanda zaki ya yi kyau to ta karo ta kalli ɗan hudu wani ce wai kai jiya ba kai da ka fara ɗaki na ba kai ne mana kai ne sai ga kuma ma da yara Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bada sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri Borno State sannan muna da reshi a jihar Kano sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah